Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka hoyi ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke da Masu saurara salamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya barkamu kuma da ganin wannan shekara ta 2021 da fatar an shekara lafiya. Babban kalubale da iyalai ke fuskanta a Najeriya banda koma bayan tattalin arziki da ya shafi kowane bangaren rayuwa shine matsalar tsaro. da ƙwararru suka harsashen cewa zai iya haddasa ƙarancin abinci da mai yiwuwa ya kai ga yunwa waɗansu sassan Najeriya. Matsalar da yanzu haka take barazana ga harkokin ilimi musamman ma a arewacin ƙasar da ake ci gaba da fuskantar garkuwa da ɗaliban makaranta. To ta haka shirin domin iyali ya gayyaci masu ruwa da tsaki domin yin nazarin wannan matsala da kuma neman hanyar shawo kanta da nufin ba manyan gobe damar samun ilimi da zai taimaki rayuwarsu ya inganta matsayin iyali da kuma ci gaban ƙasa. Bakin da wakiliyar Mubaraka Bashir ta gayyato sun fara da bayyana tushen koma bayan ilimi a arewacin Najeriya kafin bayanan nasu baƙin sun fara da gabatar da kansu. Ibrahim Muhammad Sani. Bashir Musa Ibrahim babban mukaddashin kungiyar kare aikin bil'arba na duniya a nan jihar Kano. Da kuma Aminu Muhammad fahi Ina wakiltar kungiyar ɗalibai masu kula da harkokin gwamnati akwai dalilai da yawa da suke jawo kuma bayan ilimi a arewacin najeriya amma idan muka fara tun daga farko ai akwai in muka bi tarihi za mu samu cewa shi kansa ilimin boko ya zo idilocin da ya zo ai turawa ne suka kawo shi kuma missionaries ne ma'ana turawa ne kuma turawa mulkin mallaka tun kam turawa mulkin mallaka ma ai turawa ne amma kuma missionaries ne ma'ana christians ne eh, suka zo da shi to su da suka zo da shi mu kuma mutanen mu na arewacin Najeriya mm. suna da soyayya matuka akan ilimin addini da mm. ilimin Qur'ani da ilimin wato da ya shafi addinin musulunci to saboda haka lokacin da wannan ilimin ya zo sai ya zama abin kyama a gurin su kafin a ce an saka makarantar boko ma ai sai wayanda yaran da kaman ba a damu da su ba su ne ake sa su a karatun boko wayanda ake tilasta eh, su eh, yawwa eh, to kaga wannan ya daga cikin dalilan da kuma har yanzu yanzu akwai irin waɗannan mutanen da suke da irin wannan tunanin akan wannan karatun boko din akwai iyaye masu irin wannan to amma dakta idan zaka tuna a daɗin lokacin da ilimi ya zo shi ana fosin ana sa mutane da ƙarfi su shiga ilimi to a lokacin da ake bada ilimin ilimin yana da inganci lokacin ma mutane ba sa son shi amma ilimin yana da inganci to yanzu kuma yaya mutane suna san ilimin sannan kuma ingancin sa yayi baya menene matsalar kuma ina matsalar take ni ina da abubuwan da nake nazari akan wannan abubuwan tabbas ko a makarantu in ka je makarantu na gaba da sakandare manya-manyan shehunan malamai za ka ji suna maganganu akan tabarbarewar ilimi mm. to shi ilimi idan ka ɗauke shi a dunkule eh. kalmar ilimi a kowane mataki yake rukonsa kai na kashin da hukumomi wanda abubuwan ya shafa suka yi wa ilimi shi ya janyo ta barbarewar shi to amma ni tambayar da nake anan ne lokacin da ake tilasta al'umma su nemi ilimi eh. a lokacin gwamnati tana iya kokarinta ana ba da duk wasu abubuwan da suka cancanta eh. ilimin ya inganta eh. to yanzu kuma mutanen sun ce muna son ilimin a ilimantar da mu a wayar da mu mu samu ci gaban rayuwa sai gwamnati kuma ta janye kanta alhaji ibrahim alhaji ibrahim ina fahimci maganar lokacin da a abu zaria iyayenmu suna bamu labari mm. a abu zaria za ka samu cewa akwai kamar inda kasan secondary school haka abu zaria take mm. akwai gurin ba da abinci mm. akwai mil ticket ma'ana shaidar cewa idan ka zo adadin kwanakin da za ka yi a wannan semester zangon wannan karatun za a baka adadin mil ticket wato katin karɓar abinci da za ka je ka dinga ci duka wannan kage na nuna cewa gwamnati tana ba da kulawa akan harkar maganar karatun. to ba iya cewa ko eh, yanzu al'umma ce ta yi wa gwamnati yawa kuma ba ta da wata manhaja eh. da ya bambanta na da da na yanzu a ba ita ba ce ba ita to ga bidiyo dai magana da kika yi na cewa al'umma ta yi yawa mm. kuma bukatar ilimin ma yawa kusan ina ga shi ne ya jawo silar wannan matsalolin da ake samu ba wai rashin manaja bane manaja tana nan ko kuma in ce a'a su kansu wanda suke implementing dinta su ne ba sa yi yanda ya kamata amma ban da ni ni ina da wani abu da tsokaci gaskiyar magana lalacewar ilimi gwamnati ce babban dalili na yawwa babban dalili na shine babu gwamnati ba ta yin wani tanadi akan ilimi zuwan siyasa mm. ya tabarbara harkar ilimi gaba daya ba iya daukan malamai ba na farko gwamnatoci suna himmatuwa sun fi himmatuwa da ayyukan da za su na gina mutane da gina ƙasa. Mm. sun fi son su yi aikin da za a gani a kalla mm. wasu su ma su rubuta sunayensu akan ayyukansu za ki ga gwamnati ta zo idan suka zo sai ki ga kowace gwamnati tana da wani abu da ta tafi focal agenda da su zo a kansa galibi idan suka zo a maimakon a ce a da ai ana ba mu labari mm. constitutionally ilimi a ƙasa a Najeriya yana akwai wani kaso da aka ce lalle ya kamata a ringa warewa ilimi sannan akwai policies akwai hukumomi da aka tsara wanda za su ringa research suna kula da ilimi to amma gwamnati sai take musu rikon kai na kashi mm. wanda da a ce siyasa ba ta taka gudunmawa mm. saboda in kin ce wai rashin kwararrun eh, malamai ai ya samo asali daga siyasa nasa kuma nan gaskiya ina tare da malam aminu saboda maganar da yake har yanzu fa tsarin da aka yi na ilimi din mm. na pre and compulsory constitutional yana nan to kuma sannan gwamnatin ta san da cewa tsarin ilimin kusan kowace gwamnati ta zo za ta ce ta yi ratization dinsa akan ta bashi mahimmanci kan cewa ilimi shine the best mm-hmm. amma ba za a ɗauko shi tsarin da constitution ya zo da shi a gudanar da shi ba ni kuma duk da yake duk da yake duk da yake ban ban soke wannan magana na cewa gwamnati tana da wato matsala ko kuma tana da tana da nata illoli akan taɓarɓarewar ilimi a arewacin Najeriya amma har yanzu ina so in ƙara jan hankalinmu idan ana magana akan al'umma mm. abu ne da ya shafi mutane da yawa mm. idan ana so a sami ci gaba a cikin harkar ilimi mm. dole sai an samu wayewar kansu kansu iyayen yara da kuma da kuma kai yaran su makarantu yato yato menene ma'anar menene ma'anar wayewa ai sai ku tambaye ni me mm. ma'anar wayewa abinda nake nufi da wayewa shine idan ka kai yaron ka makaranta ita makaranta wata wata abu ce da idan muka calculator sai mu samu bai wuce ce dan awanni takwas ba ne biyar yaro yake yi a makaranta mm. shida biyar yaro yake a makaranta mm. wayar yaro yana yin awanni goma sha tare da iyayensa a gida mm. matukar idan iyaye ba su fahimci mahimmancin karatu ba suka ɗauki mahimmanci akan kasuwanci da gonaki da wasu abubuwa da hira da hira da hira anan anan anan anan abin da ka bari a baya shine kai ka fara layin foundation cewar ilimin da ana fotin din mutane to amma yau ana ba da labari amma yanzu kada ka manta fa dakta iyayen su suke sponsoring ƴaƴansu su cire kuɗin su su dakatar da ayyukan da yara suke eh, musu su kai yaran makaranta eh, Ibrahim abin da nake so ka gane ba wai ba wai ba wai kawai ba wai kawai eh mai girma dakta kana yin tufka sai kai tufka sai ka warware abinda nake nufi da tufka wara ba ka son ka soki gwamnati kuma kana sokarta baka sani ba ma ka soke ta ni abinda nake gani a point ɗinka mm. har yanzu gwamnati ita ce kashin baya saboda ita ce take da hukumomi ita ce take da policy ita ce take da manhaja mm. ita za ta ɗauki malaman makaranta ita za ta tsara yadda za a yi yanzu ina son mu dawo da hankali mu shin me yake kawo rashin tsaro na makarantun kwana ɗalibai a makarantun kwana ai rashin tsaro bai tsaya iyakan makarantun ah. kwana kaɗai ba rashin tsaro <laughs> ah, yanzu eh to ai magana da kike kin gane akwai abubuwa da yawa da suke kosa dalilin rashin tsaro kamar yanzu muna magana rashin ilimin kansa da ake samu ingantacce muna da drop out da yawa mutanen da ba sa karatu muna da kuma wanda sun fara karatun sun watsar sannan kuma kinkin duba zaki ga duk wasu abubuwan da yake kosin violence yana ɗaya daga cikin rashin ilimi yawa rikice-rikice abubuwan da suke kawo rikice-rikice akwai rashin ilimi so in dai babu ilimi al'umma za ta dinga yin abubuwan gaban kanta wato ni kuma idan zan dubi maganan mm. abubuwan da yana ɗaya daga cikin akwai dalilai da yawa mm. wanda wanda kowa na sai yana yana da irin nashi dalilan ɗaya ni ma ina da su da yawa amma ɗaya daga cikin dalilan da zan iya misali faɗi a cikin dalilan da yasa suke ake ja wannan abun a yanzu tunda wannan matsalolin yana fi ya fara faruwa ne ɗan shekaru goma sha wani abu baya da suka wuce a je an sace yara a makaranta an je eh? wato abin da son ce shine shigowar wannan tsayawar dimokuraɗiyya mm. wannan sace-sacen yaran yana da alaka mai ƙarfi da sha'anin al'amuran siyasa shi kansa harkan tsaron da harkan karatun an sa siyasa abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai mako mai zuwa idan mai komi mai kowa ya nuna mana mu dora inda muka tsaya yanzu a madadin bakin namu ibrahim muhammad sani da bashir musa ibrahim mukaddashin shugaban kungiyar kare hakkokin bil'adama ta duniya reshen jihar kano da aminu muhammad mai wakiltar kungiyar dalibai da ke sa ido a harkokin gwamnati na jihar kano da kuma wakiliyarmu baraka bashir da ta mana hira da su sai kuma Cibahiro Diodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa ala tabbatar mana da alherinsa ya kuma yaye mana dukkan bala'o'i ya sa wannan shekara ta 2021 ta zama mai alheri a gare mu duka. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya.